ai da na yi tunanin ka manta da ni naga kwana uku kenan baka zo ba da dai waccan ballagaza ce ta gida wanda wani ko ko hodan mata iya sha ba haka za ki ganta kamar wata na <laughs> ai ba ki da wani laifi ke ni ba ko zuwa ne na tarar da ke kan uwata kina tsagalgalewa ni ba za ki ce ba zan ce kin yi laifi ba <laughs> kuma rashin gani na da baki ba kwana biyu aikin san aikin namu yau muna nan gari gobe muna can gari kin san walda ke ni din Najeriya ba wanda bai san garba mai walda ba ashe ba iya wannan garin kadai aka san ka ba ke duk gidajen masu kuɗi da kika sani ni ke musu walda ke kin san mm, mm, mm, sunan gidan shugaban ƙasan nan asa asa asa yawwa shi to nan inda shugaban ƙasa yake to get ɗin gidan ma ni ne walda shi ashe kai ba ƙaramin babban mutum bane ah, na girma na girma shi yasa za ki ganna da kuɗi dami dami to yanzu ka san me nake so ina so in ɗinci kaza da hanta kaza <laughs> ai ne kaza ta turawa ko ta hausa wace iri <laughs> wallahi shi yasa kake burge ni saboda koya kaga na dan canja sai ka ji ba asiri yanzu ka ba kaza ba ko raƙumi kika ce kina so ai zan sa a kawo miki yanzu ka san me nake so da kai ina so ka shirya gobe ka zo da yamma mu dan fita mu zagaya bayan gari domin mu dinga kallon korayen furanni kasa suna ƙara ƙwarin ido kawai yanzu mutum ya je bayan gari ya rika kallon ciyawa tana sa ƙarfin ido ka ji amfanin ilimin to mu nan yanzu wa ya sani mu masu ilimin fa ba su da yawa sai irin ku 'yan birni da likitoci ke kullum suke kara maku haske a abu in Allah ya so gobe zan tambalo wanka in zo in same ki mu tafi shi yasa nake son ka da haka yanzu zan barka zan dan koma daga ciki sai gobe din sai to Bye. <laughs>